tufa wabin kirakin wasiwa in fil'ada ta damu nunu hufifa fihi an wara wa kuma za haisu kira imanda min hada min alamammuni amman kadomin وساح من أهل التبرعات وسلس من يمنع كالزوجات وهو بوجه أو بمال جاري والأهد منه أو على الهيار ولا اعتبار برضا من دومنا إذ كي يؤدي دين من لا أذنا ولله الحمد wa bishirakin wastiwa'in fil adadi tadamunun tadamunun to wal hukumu zako wal hukumu hukumci za haka yake haisu lokacin da haisu kira man da minaku hadda minar mazmuni wal hukumu za hukumci haka yake haram ne watan haisu lokacin da watan ya gaba haisu kiraɗin mandamina haisu lokacin da mandamina wanda tsaya ma wani ita da shi ɗantar da haɗɗan yanke wani abu kada wani abu minal mazmuni daga bashin da ya tsaya ma a kada wani abu an man ƙaddamina daga wanda ya tsaya ma ko an man ƙaddamina daga wanda an ka tsaya ma kamar yanzu allah misali mutum na ke biya wani bashi shi na biya ta dubu ɗari bashi yana biya ta dubu ɗari bashi ya kasance abin ya tashi zama da gima sai dai kai kacce to wani zan tsaya zan tsaya ma wani akan dubu ɗari amma hada sharaɗin shi kasance za ka rage dubu goma daga cikinsu zan tsaya mai akan dubu tasa'in in za ka rage dubu goma ashe kenan wasu maluma suka ce bisa ga wannan kenan kamar ya ce da'a a rage wani abu in biya ka ko kuma da'a ka rage wani abu wata ajal kuma ka sanya lokaci ko wata ajal a gaugotar da ka, tun da kana ganin kana biya ta bashi bashin nan na jinkirin biya kwarai-kwarai da gaske ko da ya ce zai baka sura na wata wakili ba zai samu ka ba amma sai ka ce to wani ni zan tsaya ma wani akan bashin da haka biya ta yi amma hada shirin cewa watan a ka rage dubu goma to sai maluma suka ce in aka ce a rage dubu goma in lokacin biya ya yi kacce rage dubu goma in biya ka yanzu kayi haram saboda ni kamar ka ce da'a a rage wani abu wata ajal a gaugotar da biyan ka yanzu an gane wannan ku. to dama maluma sun ce da'a wa kabilan haram ne rage in biya ka yanzu haram na don ka cuta ni shi ko ashe kenan ka kamar ya sai sama da dubu ɗari ya sai sama da su dubu tasa'in za ka biya shi dubu tasa'in ka bashi yanzu ƙasa to wannan wasu maluma suka ce wal hukuma za haisu ciradu man da man haddan min al malmuni man qaddamina wannan hukunci haka yake in ya kasance lokacin biya yayi maluma sun ce haram na amma in ya kasance lokacin biya yayi sai ka ce wane a lokacin biya bai ba sai ka ce wane zan biya ko kuma lokacin biya yayi ka ce wane ka rage wani abu in biya ka amma ba yau ba sai rana wata yau lokacin biya yayi wani ka rage wani abu in biya ka amma zuwa rana wata yau wasu maluma sun ce ya halatta babu komi shi ma wannan wasu maluma sun ce bai halatta ba shi dai watan rage wani abu daga wanda an ka tsaya ma watan daga mai tsayawa akan wanda an ka tsaya ma ga malamuni shi bashin nan da an ka tsaya mai a rage wani abu wasu maluma sun ce haram ne wani hukuma za hay cira duman da min haddan min malmuni amman qaddamina almalmuni bashin da aka biya shine malmuni wa bishtirakin wastiwa'in fil adat tadamunun hufifa fihi anwarat tadamunun ayama wani gabashi tadamunun ka tsaya min in tsaya ma tadamuni mun ji mudaraba ko mun ji musharaka tadamunun ayamin in tsaya maka to mun ce ai tadamunun haram na duk inda ta damu ne yake malum sun haramta shi sarihu ta ne haramun to amma na sai ci wa wain in an ka samu zaidaita, wai kirakin an ka samu musharaka fi